رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة mu da saduwa a wannan yammaci na 21 ga watan Rabi'u isani hijira ta da da da arba'in hudu, wadda ta yi daidai da sha shida ga watan goma sha daya shekara ta biyu da da ashirin biyu ta miladiya za mu yi darasi na uku a cikin darussanmu na fiskul mu'amala almaliya a yanzu dai za mu ci gaba da bin littafin alkawani kafin mu zakira ta fito insha Allah mun yi wancan darasin mun fara da a wato babu ciniki kuma mun faɗi rukunansa a mun fara da rukunin farko wanda yake shine siga sigar da ake kulla ciniki da ita kuma mun yi bayani kan wato a irin abin da yake tabbatar da a saye da sayarwa sawa'un a in an yi shi bilkauli da furci ko kuma an yi shi a aikace har muka yi ya zuwa ga nau'i na ciniki da ake yi na zamani da ala wanda wato da injina automatic ko kuma da kamar cinikin da ake yi a wuraren kamar supermarket inda mutum zai je ya ɗauko ya zo ya sanya abin da ya saya a cikin a jikin kadrida ko a cikin abin da yake karantawa shikenan ya tabbatar cewa ya sai wannan abu duk dai mun yi wa'annan masail akwai waɗansu 'yan masail waɗanda za su zo sha Allah idan mu zakira ta fito za mu dawo ya zuwa gare shi amma yanzu za mu tafiya zuwa ga rukuni na na biyu da na uku su ne waɗanda suke kulla ciniki wanda ake ce musu al'aqidan ko al-muta'aqidan masu kulla wannan wato mu'amala daga al'aq wanda da muke magana batun abin da ake nufi da al'aq shine asalinsa a luga abin da aka daura shi to shi ciniki aqd ne bi ma'ana daura shi ake yi to waɗanda suke daurawar to a cikin shari'a an sanya sharuɗa a kansu dama a ƙarshen darasin da muka da ya gabata wancan cewa muke nan za mu tashi insha Allah to al'aqidan waɗanda suke kullar ciniki sune al-ba'i' wal mushtari alba'i wal mushtari mai sayarwa da mai saya ibn juzai rahmatullahi alaihi yace fa amma al-ba'i' wal mushtari fa yushtaratu fi kulli wahidin minhuma thalathatu shurut to mai sayarwa da mai saye ana sharɗanta sharuɗa guda uku akan kowane ɗaya daga cikin su ga shi al-ba'i' sharadi uku ake sharɗantawa haka zalika almushtari mai saye sharadi uku ake sharɗantawa a sharɗan nan guda uku su ne a tamyiz da kuma almilk da kuma attawa wato sharadi na farko su zamanto an ya kuna mumayyizan ya zamanto kowanne daga cikin suna da tamyiz ma'anar tamyiz wato ma'ana yana da rarrabewa na hankali daga mayyaza ne idan ya rarrabe abu me yake rarrabewa zai iya rarrabe wato amfani da cuta zai iya rarrabewa tsakanin siye da bayarwa kyauta zai iya rarrabewa tsakanin kudi hannu da bashi duk wani yana daga cikin tamiri to sharafi na farko kenan menene dalilin da ya sanya aka sanya wannan sharaɗi dalili saboda abinda Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratun nisa ya ayyuhal na amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ya ku wanda kuka yi imani kada ku ci ku ba da haƙƙi ba sai dai in ta hanyar tijara ne ma'ana saye da sayarwa wanda aka gina shi a bisa at-tarabi an tarabin minkum daga daga amincewa daga kowanne da kowanne ɗaya daga cikin ku to kaga babu yadda za a yi a tabbatar da amincewa ga wanda ba shi da tamizi ko wanda ba shi da tamizi ya zaka tabbatar ya amince ya zaka tabbatar ya yadda in ba shi da tamizi babu yadda za a yi tabbatar ya yadda to tunda Allah ya sanya wannan sharadi ya sanya cewa a sharaɗin da malamai suka sanya akan wanda zai tasarrufi na ciniki ya zama tuna da wannan tamyiz don haka a wannan taharruzan min almajinun aka fitar da almajinun mahaukaci domin mahaukaci ba shi da hankali aslan ba shi ma da hankali aslan ballantana ma ya samu tamyiz wasakran da asakran wanda yake cikin maye wasagir alladhi la ya'qil da karami wanda yake bashi da hankali baya hankalta bari mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya na farko almajnun wannan almajnun babu a akan cewar ba zai iya zamantawa mai saye ba ko mai sayarwa saboda aslan bashi da hankali a to shi majinun yana kasancewa nau'i biyu akwai wanda yake mai wato haukan nasa wato mutabbat ne a koyaushe a cikin haka yake akwai kuma wanda yake haukan nasa zuwa yake yana tafiya akwai wanda yake tashi haukan nasa yake to wanda yake junun haukan nasa hauka ne wanda yake baya samun ifaka baya farfadowa to wannan babu wani iskali kan cewa bai halatta ya yi ciniki ba a matsayinsa na mai sayarwa ko a matsayinsa na mai saya sawa'un kuma abin da zai sayar din ko abin da zai saya abu ne wanda yake da kima ko abu ne wanda ba shi da kima domin baya sifantuwa da arriba baya sifantuwa da arriba da yarda don haka ne idan ya yi wannan cinikin wannan cinikin baya nufintarsa saboda haka idan aka gina mu'amala da shi ta ciniki ya halakar da dukiyar mutum ya je ya saya kamar inda ake ba da labari wani mutum mai kwanan tsire ya zo da kwanan tsiransa shi kenan sai wani mutum da rigarsa babu alamar hauka tare da shi ya zo ya zauna sai kawai ya ɗauki ya ɗauki tsinken tsire guda ɗaya sai ya zuge shi a bakinsa sai ya ajiye sai ya sake ɗaukan tsinke sai ya zuge shi shi da shi yana ganin kasuwanci kasuwa ce ta samu sai mutane suka ce masa kai malam mahaukaci ne ba sai sure daga sai sure a abin nan ɗinsa ya tafi to yanzu wannan mai tsire mai wannan mai kwanan tsire yana da haƙƙi ya je ya samu waliyinsa ya ce sai an biya shi yana da haƙƙi ya ce ma sa sai an biya shi Eh? sai zai samu haƙƙi saboda shi ai tabbatar masa da haƙƙin eh, wato abzaman biyan far'i ne akan ingancin tasarrufinsa to tunda tasarrufinsa ba ingantacce bane tunda tasarrufinsa ba ingantacce ba ingantacce bane shi zai dauki asara na'am ko ko kuma ba zai je ba kuma eh, kuma Allah haka kuke eh, akwai wanda yake akwai wanda yake zai tasarrufi wanda yake tsayuwa akan izinin waliyinsa to wanda yake zai tasarrufi wanda yake mutawakkaf akan izinin waliyinsa to shine za a iya cewa iklasin sa zamanin sa zai iya zamantowa zai koma ya zama wajen waliyin sa yace zai karba idan ya zamanto cewa waliyin nasa ai ya ba shi izini akan ya tasarrufi saboda kama hukaci shi babu iskali a kansa na biyu shine astakran wanda yake cikin maye wanda ya sha giya ko kuma ya sha wani abu wanda ya sanya shi maye wanda wannan mayan ya gusar da wato tamizinsa ya gusar da tamizinsa to shi ma suna kasa shi kashi biyu akwai wanda yake mahaukaci a wanda yake ya sha maye a wanda yake a mayan nasa maye ne mai tsanani ne yadda yake ba zai iya bambance tsakanin namiji da mace ba ba zai iya bambance tsakanin sama da kasa ba akwai kuma wanda yake yana da ɗan nau'i na tamizi sai dai yana tasarrufinsa ba tasarrufi ne na masu cikakken hankali ba zai yi tasarrufi na irin saboda annashi wadda maye yake sawa zai yi tasarrufi irin na wanda yake safi ba shi da cikakken hankali irin nasa sai ya zo a sai ya sai abu abinda ake sayarwa naira goma sai zo ce kai ga naira ta ma na baka to kaga wannan ya san naira kuma ya san abin da ya saya amma mayin shi ne ya sanya shi irin wannan to wannan a shi mafi ingancin magana a mazabar mali shi ne cinikinsa baya zimtarsa ko ba wani abu ne ya sa aka yi haka ba saboda wato a didda shine janyo makansa amma shari'a cikin rahamarsa rahamarsa ta tsare dukiyarsa don kada ya to wannan ta zama to hanyar da dukiyarsa za ta je ta salwanta amma sauran abubuwa waɗanda suke ratayuwa da haƙƙin wani wanda suke ratayuwa da haƙƙin wani to wannan a yana tattalin amma in yi ciniki in yi ciniki in yi ciniki ko in yi ikirari wannan baya lizimtarsa don kada a yi amfani da wannan a cinye dukiyarsa saboda haka idan ya zo ya idan ya zo ya idan ya zo ya sayar ya ce ya sayar da gidansa ko ya ce ya sayar da motarsa kana murna kan cewa ai ya sayar maka da gidansa ko ya sayar maka da motarsa to wannan ciniki baya lizimtar wanda yake a cikin halin maye baya lizimtarsa kuma idan aka samu saɓani idan aka samu saɓani to a nan wajen wato in aka samu saɓani shi ya da'awar cewa ya sayar da gidan ne lokacin yana cikin maye wanda ya siya kuma ya ce a'a yana sane yana sane ba wani maye giyar da ya sha tun shekaran jiya sai ya ce ai lafiya lauye to idan aka samu wannan sabani to al'amarin zai koma ya zuwa kunci a wajen a wajen malikiya rantsar da shi za su kuma hanafiya su ne suke cewa sai ya kawo shaida amma wannan musam wato mu duba mu ga yadda shari'a hatta wannan wanda yake yayi sako shari'a ta saboda rahama shari'a aka kare dukiyarsa kar ya zama to hanya da za a rinka salwantar da dukiyoyin mutane amma abin da ya rataye da haƙƙin wani sai aka tsare haƙƙinsu sai aka lizimta masa aka ce yana lizimtarsa shi ne aljinaya idan ya je ya ma wani ciwo ko kuma ya je ya tace dukiyar wani to wannan duk zai lizince shi haka zalika idan ya yi saki saki zai lizince shi haka idan ya yi abin da yake wajen haddi kamar ya yi sata batun yanke hannu za a yanke masa hannu shine malaman malikiya suke cewa la yalzamu istikrana iqrarun iqrarun uqud bal ma jana ifkun talaqun wal bari da dukkan wani akadi wanda zai baya lizintar wanda yake cikin mai amma abin da yayi jinaya abin da yayi laifi abin da ya dauka na laifi yayi ta'addanci zuwa ga haƙƙin wani wanda yana lizintar sa haka zalika in yayi in ya yantar da bawa in ya zo ya ce duk bayin nan nawa na yantar da su to saboda shari'a tana son yanci duk da ba shi da hankali da a ce wannan ya yi ba za ka dawo da shi ba haka zalika a saki in ya yi saki shi ma da yake saki shi ma wasa baya zuwa masa saboda haka kuma yana yara ce da haƙƙin wani idan da a ce baya lizimta inda a ce baya lizimta da in yi saki kaga duk wanda yake so ya yi rigima sai ya je ya sha giyarsa ya zo ya ce ya saki matarsa sannan ya ce a ai abu je yake ya ce saki bai yi ba saboda haka sai ka ga ana ta wasa da saki ya zama to igiyar aure ba ta da wani kima haka zalika hudud al-hudud su ma suna lizimtarsa wannan akwai sabani a tsakanin mazahib amma abin da ya tafi shine akan mashhurin mazhabar maliki kuma wannan kun ga zai abu ne wanda yake zai iya faruwa a cikin rigingimu na wato mu'amala na wajen mu'amala wani zai yi da'awar kan cewar in yaji an ce wato akwai mazhaba da ta ce ciniki baya lizimta a ciniki yana lizimta e, e, e, in yace ciniki yana lizimta idan wato a yana da lizintar wanda yake cikin maye to sai kokari ya zo da yadda zai yi ya nuna cewar wanda ya cinikin da shi da yake so a lizumta masa cinikin ya tabbatar da kan cewa yana cikin maye to amma a matabar mashhurin matabar malik baya lizumtar mutum don a tsare dukiyar mutane to na ƙarshe shine a wato yaro yaro a wanda yake yaro kashi biyu ne akwai wanda yake da tamiz akwai wanda yake bashi da tamyiz yaro wanda yake iya rarrabewa da wanda baya iya rarrabewa to yaya ake tabbatar da cewa yaro ya kai shekarun tamyiz waɗansu sun haddace shi da sun haddace shi da shekara bakwai saboda hadisin ah, muru auladakum bis salati li sab'i ku umarci 'ya'yanku su sallah in sun kai shekara bakwai to sai suka ce wannan ya nuna shekara bakwai shekarar tamyiz ne domin ya nuna ya fahimci a bashi umarni in har ya fahimci a bashi umarni ma'ana yana da ikon rarrabewa ke to <clears throat> amma a idan waɗansu malamai kuma suka ce a shi ni sifa ce ma'anawiya ko mutane suna shan bambam asali a cikin itibarin lura da tamiz shine faɗin Allah ta'ala wabtalul yatama hatta idza balagun nikah فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وتقيم يارا مرايو في مسجر باوا حتى إذا سنكي وتو lokacin yin aure sun kai balaga to idan kuka nutsu akan cewar suna da kintsuwar hankali to ku ba su dukiyarsu to kaga wannan ya nuna cewar ai musu jarabawa suna cikin halin yarintarsu domin da jarabawar ne za a samu nutsuwa a kan cewa suna da fitattun hankali to haga mafumin wannan ya nuna cewa kafin su kai balaga da lokacin da za a tabbatar da nutsuwarsu wato ya kama za a iya ba su izini su yi tasarrufi za a ba su izini su yi kasuwanci za a ba su izini su saye da sayarwa to wanda ya nuna tun da Allah ta'ala ya ce a jaraba kuma jaraba wannan tana hukunta kan cewa ka ɗauko dukiya ka bashi don ka gwada shi to inda a ce tasarrufin da zai yi shari'a ba ta yadda da shi ba shari'a ba za ta ce a bashi dukiya kafin ya kai shekarun da za a danka masa dukiyarsa ga baki ɗaya ba to yaro idan ya yi tasarrufi a cikin dukiyarsa a yaro idan ya kai shekarun tamiz za a iya bashi a za a wato a dukkan tasarrufinsa shari'a ta yarda da shi amma yana a kan izinin wato waliyinsa dole sai idan yayi idan ciniki ko da ya kai shekarun tamyiz to ana jira wannan wannan ciniki da ya yi to sai an tabbatar da wato cewar wato waliyinsu zai iya warwarewa waliyinsu zai iya warwarewa domin duk da yana da tanyi amma ba shi da idraki ɗari bisa ɗari na abin da yake ne maslaharsa don haka sai aka sanya shi domin a tsare dukiyarsa ƙarƙashin kulawar alwali wane ne kuma zai zamanto waliyi na yaro wanda zai zama to wali na yaro guda hudu ne a matsabar mali na farko mahaifi mahaifi shine waliyin yaro saboda haka idan yaro ya tasarrufi sai idan mahaifinsa ya bashi a wannan tasarrufin da ya yi wannan mu'amalar da ya ta ciniki ana dakatar da ita wato ba za a mahaifinsa yana da ikon ya rusa wannan a za a tsaye da ita akan izinin wato shugaba akan izinin waliyinsa na biyu wasii wanda mahaifin ya nada kan cewa shine wasiyinsa ma wasiyi kuwa zai iya zamantowa namiji zai iya zamantowa mace mahaifi zai iya nada idan ba shi da lafiya ko kuma idan ya ga wato alamun mutuwa sun zo zai iya sanya wasi ga 'ya'yansa ƙanana wasiyin zai iya zama zai iya sanya mahaifiyarsu da zaman to ita ce wasiyya a kansu kamar yadda zai iya sanya wanda daga cikin babbanninsa a wanda daga cikin babbannin yaron yan uwan shi mahaifin ko yan uwan shi yaron na uku shine alkali idan kuma babu alkali wanda yake hukunci da shari'a to jama'ar musulmi shine yanzu kamar yadda zaka ga wato a yawanci a kasashen da musulmi suke akalliya sai ka ga irin jam'iyyar na ƙungiyoyi na musulmi su ne suke tsayawa suke irin wannan za su ɗauki mahallin alƙali wani yana daga cikin asali na mazhabar malik wanda ya taimaka ma 'yan uwa musulmi a irin ƙasashen turai da america da irin su australia waɗanda suke ba su da yawa babu alƙalai babu kotuna gashi kuma akwai buƙatar su kan abubuwa kamar sanar da a lokacin sal'a a lokacin tashi da azumi da lokacin sauke azumi da sanar da da yin hulɗi idan za a yi hulɗi da idan mace ba ta da waliyai na iyaye ko kuma waliyan sun mata alalo sun hana ta aure tana buƙatar wanda zai aurar da ita da wilaya amma to duk wannan sai ka ga jam'iyya ta musulmi za su iya yin wannan to wannan tansis da mazhabar malik suka yi a kansu shine da yawa za ka ga masu fatoyi a kan fiƙul akalliyat suna istinadi zuwa ga wannan asali na malikiya wajen saman ma musulmi da suke rayuwa a cikin irin waɗannan wurare mafita a kan waɗannan sha'anuka to a shi izini na a ba ma yawo wanda yake da sanyihi a shi izini zai iya zamantowa izini am mai gamewa cewa to na baka izini bisara da tasiri cewa ka je kai tsaye da sayarwa zai kuma zamantowa izini ne wanda yake kebantacce kamar ya ba shi izini kan ya rinka duk abin da ya danganci sha'anin karatunsa sha'anin makaranta da sha'anin kayan da zai saya na abinci ya ba shi izinin ya je wannan amma bai ba shi izinin ya je ya siyo kaya da zai dinka ba kayan sallah ya je ya kai tela da sauransu to kaga idan ya yi wannan to tasarrufin zai zamanto sai idan shi waliyin na ya zarta amma in ya ba shi izini am ko kuma ya ba shi izini khas kuma ya kayyade kansa da wannan izinin da ya ba shi to wannan kamar ya riga ya ce ne dukkan tasarrufin da yaron nan ya yi na amince da shi babu wani tsayawa a kan cewar sai an mayar da al'amarin zuwa wajen waliyin kan ya tabbatar ko ya yi ko zai ba to sharaɗi na biyu shine na masu kulla ciniki shine su zamanto masu mulki wato sun mallaki abinda za su sayar abinda za su yi mu'amalar cinikin za su kulla cinikin da shi su sun mallaka asalata nasu ne ko kuma wakilai ne na wanda ya mallaka wato a wakilta ya zama wato a wakilta shi mai abun ya wakilta wanda zai sayar ko mai kudin ya wakilta wanda zai sai masa idan ba mutum ya mallaki abu ba kuma ba wakili ne na wanda ya mallaka ba ba kuma mai kula mai haƙƙin kulawa da shi ba wato shine annabu. wanda aka dora yana kula da wannan abin yana kula da abin da aka ake kulla cinikin da shi to idan mutum ya yi wannan cinikin ya yi ciniki babu izini wannan shi ne ake ce ma alfuduli wanda yake zai yi ciniki ba tare da izinin mamallaki ba to shi kuma a tasarrufinsa Shi duk duk wanda ya kulla mu'amala ta siye ko ta sayarwa da abin da bai mallaka ba kuma ba shi da izini akan ya kulla wannan mu'amala to wannan tasarrufinsa ba za a zartar da shi ba ana tsayar da shi ne haske idan wanda ya mallaka ya sayar ko kuma ya nuna amincewarsa nuna amincewarsa shine a yi a gabansa kuma ya yi shuru kuma babu abin da ya hana shi kamar mutum ne kana da mota ana zaune a majalisi sai kawai wani ya zo ya ce kai ashe wannan motar har yanzu ana shigo da irinta sai ya ce yana so ya ni ko ina so na sai wannan motar kawai wani yana zaune a majalisin gani ita fa yana nan ya shiru sai ya ce to nawa zaka saya ya faɗa suka gama ciniki shi kuma yana zaune yana jin su ta ce bari na ga ikon Allah me zai yi yayi shiru to shi kuma har aka kullace ya ɗauko kuɗi ya bayar ko ya transfer ko ya rubuta cek ya bayar ya ce a bashi mukulli sai mai mota ya cewa ya gaya maka cewa na sayar da mota ta to yanzu yaya za a yi da wannan ciniki da da abin da shari'a ta zo da shi na cewa aufu bil uqud in kun kulla mu'amala dole ku cika ta wannan ciniki ya tabbata dole a tilasta masa ya bada mukulli ko ba za a tilasta masa ya bada mukullin mota na'am ba tasa ba ce amma a gabansa aka saya ba shi da ikon ya ce ba shi da ikon ya ce bai yadda ba ko tasa ake a gashi tasa ce ba <laughs> shi ne mai tufa yake cewa in sun tuho ainihin riba shirinsa da ya yi shi ne ainihin ya nuna ya yadda ba za a saurare shi ba ba za a saurare shi ba ai wannan a'a ransa da ya ɓaci to me zai hana shi magana me zai hana shi magana wannan ya ɗaya daga cikin furo din ka'ida ta fito da ake cewa a sukutu riba yin shiru yarda ne idan babu wani mani dole ana ai sai da qara'in in ma yazo yace to ni da nayi shiru ai ina yi shiru ne daga ikon Allah me ce karina wa zai shiga cikin zuciyarka ya ga shirin da kai dangane ga ikon Allah ne to saboda haka din ai yake da muhimmanci a san irin yadda shari'a take tunani hmm. abinda suke ce ma abinda su yan uwa na mina suke cewa a shari'a intelligence eh, yana da yana da fikira ce kyakkyawa wato ka san irin yadda hankalin shari'a yake junawa, kai tuna dole mutum ya san wannan <clears throat> a saboda haka idan mutum bai mallaki abu ba idan mutum bai mallaki abu ba ba shi da ikon ya kulla mu'amalar ciniki da shi illa abin da zai zo na istisna dalilin kuma wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a hadisin hakim ibn hizam la tabi' ma laysa indak kada ka sayar da abin da baka da shi abin da baya wajenka tunda ya tambaye shi ne cewa mutum ne zai zo zai zo yana neman abu a wajena ba ni da shi sai in je in samu masa a kasuwa in zo in sayar masa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tabi' ma laysa inda kada ka sayar da abin da baya wajen ka in dai kulla ciniki ne ka kulla ciniki akan abin da baka mallake shi ba to wannan ka ka kulla ciniki da hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi illa surar da zamu zo mu gani nau'in ciniki na pre-order wato cinikin salam cinikin da za ka sayar da abu da za a sifanta maka shi kai kuma ka je ka nemo shi ko kuma ka je ka saro shi ko ka je ka noma shi ko ma ka je ka sassaƙa shi sannan ka zo ka sayar to wannan ya halatta da sharaɗansa wannan istisna ne don akwai buƙatarsa shi yasa da yawa waɗanda mutane da yawa suna ta a ganin cewar cinikin da ake yi na waɗanda suke online trading wanda za su zo sai su bayyana a kaya waɗanda suka je suka gano ana sayar da su a intanet sun san supplier sun san vendor sai su zo sai su sanya hotuna waɗanda suka gani suke suna so sai su bayar da oda sai su to ka biya ga kuɗi idan mutum ya je idan aka biya wannan kuɗi to an riga an kulla ciniki kai kuma kana jiran za ku haddade lokaci sai kuma ga lokacin da za a zo a kawo maka ka idan daga baya da ya je wajen sari tunda ai ya gina shi ne akan cewa bendo ya ce masa zai sayar masa shi kowane guda ɗaya akan naira dubu saboda haka da ya koma wajen bendo zai siya bayan ya karɓi kuɗin mutane sai bendo ya ce masa dala ta tashi sau da ka yi sai ka biya naira dubu da ɗari biyar to ba ka da haƙƙin ka dawo wajen wannan ka ce a'a ciniki fa bai ba dole yanzu ka sake bani wani kuɗi au bil dole ka cika an riga an kulla a ciniki kuma wannan shine kasadar dama da take cikin ciniki al-ghulmu bil ghurm kana samun fa'ida idan a shirye kake kai kasadar cewa za ka iya yin asara amma mutum ya baka so ya baka wannan oda shi ba kuɗi ya ba ka ba kai kuma ba kaya ka bashi ba ka da kaya shi kuma bai ba da kuɗi ba sai zama to kowanne yana bai kowanne yana wato cinikin bashi da bashi to a nan wajen bai halarta ba ba a pre-order da cewa baka bayar da kuɗi ba allahumma illa kawai hali ɗaya a ɗauke shi a babin alkawari cewa idan ka ce idan ka bayyana kayan naka wanda ya gani ya ce yana so to sai ka to za iya cewa zan siyo waɗannan kaya amma da sharaɗin kan cewar idan na siyo kai kuma kayi min alkawari alkawari da ya ba dole ka cika kan cewa idan na siyo zaka ka saya daga wajena to kaga a lokacin nan ba ku kulla ciniki ba alkawarin zai saya ne to idan kai kuma ka siyo to dole sai ya shiga wannan cinikin idan ya saba to ya saba ma Allah jalla wa kuma da za a kai maganar wajen alkalai wajen alkali wajibi ne alkali ya yi hukunci akan cewa dole sai ya sai wannan abu domin duk wanda ya alkawari akan sababi kuma sababin ya rataya da wannan kuma ya je yayi wannan abin to dole ne sai an sai ya cika wannan alkawarin da ya yi kuma shari'a za ta lizince shi ya cika shi kamar mutum ne ya ce maka ka je ka yi aure ni zan biya sadaki eh, ka je a ɗaura maka aure ni zan biya sadaki ko kuma an zo za a ɗaura aure kun san da yawa ana yin haka an zo za a ɗaura aure za a biya sadaki wanda zai kawo sadakin bai zo ba kuma ana jin tsoron a ce za a yi jinkiri sai gobe za a ce sai gobe a dawo a ɗaura aure to har ma wani lokaci a ce to gashi nan an yi amma sadakin ajalan ba lakadan ba ya ce ajalan to sai wani ya ce a ɗaura auren ni zan biya sadakin to idan aka ɗaura auren kaga alkawari ya ko aka riga aka ɗaura auren nan to lazim dole ne ya biya sadakin idan bai biya ba ya saba ma Allah kuma alkali zai tilasta shi biya wannan yana ɗaya daga cikin abinda wato mazhaban malikiya su ne kaɗai suke da wannan ra'ayi. kuma taron malamai na duniya da suke fatawoyi kan harkar hada-hadar kuɗi suka ɗauki wannan matsayi na malikiya ya zamanto sun yi hukunci da shi a cikin dukkan mu'amalar da ake yi a yanzu wanda har majma alfiqal islami wanda na sha ina yawan ambata muku su wanda taron malamai na duniya musulmi suka yi suka fitar da matsaya a kansa kan cewa shi irin wannan alkawari da aka yi wajibi ne wanda ya yi shi ya cika shi kuma shari'a za ta neme shi lalle ya cika wannan alkawari to saboda haka hanyar da za a yi irin wannan ciniki na abin da baka mallaka ba in ma ka yi shi ta hanyar cinikin salam bi ma'ana ka karɓi kuɗin mutum yayin da ya baka oda to ka ce kawo kuɗin in ka karɓi kuɗin mutum yayin da ya baka oda to sannan kai kuma idan ka samu wannan abin sai ka sayar mata abin nan ya yi da ka tashi ka ce masa naira dubu sai kana tsammanin za ka same shi a naira ɗari tara sai ka je ka same shi ma a ƙasa da haka ribar ka ce ka zo ka same shi maimakon naira dubu maimakon a naira ɗari tara da za ka samu ribar naira ɗari sai ka zo ka same shi ya tashi ya koma naira dubu da ɗari biyu asarar ka ce kuma dama shi ne ka sadar shiga cikin irin wannan ciki to in ba kai wannan ba abinda ba ka mallakarsa ta yadda za ka iya yin mu'amalar cinikin da shi shi ne ka yi ta hanyar alkawari mutum ne ya zo kantinka zai sai abu ba ka da shi sai ka ce masa to zan je in kawo maka kasuwa amma da sharafin cewa in na kawo za ka saya a wajena in ya ɗauki wannan alkawarin ko sai ka je ka samo ko da bashi daga wajen wani mai kanti ka karɓo bashi sannan ka zo ka sayar masa tun da ya yi alkawari zai saya sai ya saya a lokacin nan za ku iya yin alkawari har da farashi a lokacin da kuka tun da ba kulla ciniki ba ne wannan marhala marhalar alkawari ce da musawama da ciniki in kuka a kan yadda za ku kai kuma ka je ka samo shi a ka je ka samo shi akan wannan farashin ka kawo masa ya yadda shikenan amma idan ka samu farashin ya yi sama da haka ko ya yi idan ka samu farashin ya yi sama da haka ka ce to kayan mun yi alkawari da kai ga a naira dubu zan sayar mata to amma gaskiya da na je inda ake samun ta ban same shi a haka ba sai a naira dubu da ɗari biyu to zai iya cewa a'a alkawari na da kai akan naira dubu mutu in ko baka samu a haka ba ba zan cika ba to wannan shar'ar ba shi da wani laifi tunda alkawarin da aka yi an kayyade shi da wannan shar'ar an fahimta ya fi bisa kawai ka kulla ciniki da mutum bayan baka da shi sannan sai ka je kantin mutum ka ɗauko kaya ka zo ka miƙa masa ka karbi kuɗi sannan ka zame na ka je ka kai ma wancan tunda a lokacin da ka kulla wannan cinikin ka kulla ciniki ne akan abin da baka da shi hmm, akan abin da baka da shi na a ah, na uku daga cikin sharaɗan masu kulla ciniki shine su zamanto wato waɗanda suke a ah, ah, masu ba waɗanda aka tilasta ma ba suna da cikakken yancin na su yi kokar su an ya kuna ba ya aini zamanto wato suna masu yin abu bisa kashin kansu da ganin damar kansu fa inna bai al-mukra wa shira'ahu batilan wanda aka tilasta shi ya sayar da abu ko ya taya wannan ciniki ɓatacce ne saboda tunda Allah ta'ala ya ce an tarazin minkum kaga wanda aka tilasta shi ya sayar ko aka tilasta shi ya saya kaga babu zancen riba babu zancen aminci tare da shi wa idza ukriha wa idza ukriha ar-rajul ala ghurm mali bi ghairi haqqin fa ba'a fi shay'an min malihi lam yajuz bay idan aka tilasta ma mutum wato ya ya ci bashin wata dukiya tasa sai ya zo ya sayar da wani abu daga cikin wannan dukiyar tasa to wannan ciniki da aka yi wannan ciniki da aka yi bai halatta ba wa akhadha al-ba'i ma ba'ahu min al-mushtari duna thaman sannan shi wanda ya sayar wanda ya sayar da dukiyar tasa daga zai je ya karbi abin da ya saya daga wajen shi a daga wajen shi wanda ya saya ba tare da ya biya shi farashi ba shi kuma wanda ya saya sai ya je ya nemi wato wanda ya tilasta mai cinikin wanda ya tilasta mai sayarwar ya sayar sai ya karɓi kudinsa daga wajen wato mutum ne aka zo aka sayar da aka zo aka sayar da motarsa ba tare da izinin aka tilasta masa dole sai ya sayar da gidansa kuma wanda ya tilasta masa din nan wato ya yi ne ba tare da wani haƙƙi na shari'a da ta bashi wannan ba to idan ya zo zai karɓi gidansa ne daga wajen wanda ya saya sannan shi kuma wanda ya sai gidan sai ya je wajen wannan wanda ya tilasta shi sayar da gidan ya karbi kudinsa daga wajen wajensa ba zai ce to ga kudinka na dawo maka da shi dawo min da gidana ba dawo min da gidana kawai sannan ya ce kudi na ba ka je wajen wanda ya tilasta ni ya sanya ne wannan jirgin to wannan amma yana da istisna'at yana da togaciya shine wanda za a tilasta shi ya sayar da abin da ya mallaka in ma saboda maslahar kansa wa in ma saboda maslahar al'umma wa in ma saboda maslahar wa in ma saboda maslahar masu haƙƙi a kansa hmm. yana dangane da maslahar kansa a tilasta masa ya sayar dangane da maslahar kansa mutum ne dukiyarsa ta bata kai ta biya ba su da suke kansa ba kuma masu bin sa bashi sun zo suna neman haƙƙinsu to kuma yana da gida yana da gida a can GRA yana da gida a GRA kuma ga masu suka a kansa sai a suka tilasta shi a je a sai masa gida a rinin kebe sauran kudin sai a je a biya masu bin sa bashi kaga wannan dan maslahar kansa aka yi da yake an duba maslahar masu bashi amma dan maslahar kansa ne sai aka ce masa wannan ko kuma yana da gida mai yana da gida wato mai chalet chalet bangare bangare guda uku ga nasa ga na matansa ya ce duk gaba ɗaya chalet ɗaya ya ishe ku a sayar da wannan chalet ɗin guda biyu dan a biya mutane haƙƙinsu to kaga an sayar masa da dukiyarsa tilasta shi za a yi dole ya sayar saboda maslahar kansa don ya kubuta daga wannan bashin ko kuma a tilasta masa a sayar da dukiyarsa wadda take a a sayar da dukiyarsa domin a biya masu bashi to kaga wannan saboda maslahar waɗansu mutum ne ya ci bashi cin bashin nan da ya yi ya zo ya game dukiyarsa ga baki ɗaya to ba za a bashi ya ci gaba da wadaka a cikin dukiyarsa ba bayan ga mutane suna ganinsa a cikin dukiya haƙoƙinsu yana wajensa ko ba za a iya karɓar masa ba to sai a tilasta shi a sayar da dukiyar tasa domin a biya mutane haƙƙinsu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi ma mu'az ibn jabal duba mu'az ibn jabal da matsayinsa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya mu'az inni inni la uhibbuk ina son ka amma bashi ya zo ya kewaye dukiyarsa shine farkon wanda aka yi mawaso su a cikin musulunci aka zo aka kirawo masu bin bashi suka zo aka sayar da dukiyarsa kowa aka dubbiya shi bashinsa ya ce to ba ku da wani abu illa wannan abin da kuka samu na dukiyarsa to kaga wannan shine a tilasta mu mutum a sayar da dukiyarsa domin maslahar waɗansu mutane to kuma za a iya tilasta mu ya sayar da dukiyarsa domin maslahar al'umma kamar yadda ah, saidina Usman radiyallahu anhu ya sa ummahatul mu'minin suka sayar da ɗakunansu domin ya yi tausi'a ya fadada masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi dakin na na Hafsa ah, da ɗakin sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya su suka sayar aka shigar da shi cikin masallacin to za a iya tilasta mu mutum ya sayar da gidansa domin a gina masallaci ko kuma domin a gina hanya ko kuma domin hanyar ruwa za ta biyo ta wajen duk waɗannan abu ne wanda yake ta maslahar al'umma to shi wannan kaga babu zancen tsawo babu zancen yarda da amincewa da mutsawa'a da biya wato da yarda da amincewa amma tilasta shi aka yi to amma wani ya daga cikin tilasta wanda waliyul amr yake da haƙƙin yayi domin maslahar al'umma baki daya

kaga domin wannan shi ma nan wajen za a tilasta shi ya yadda a sayar domin idan ɗaya daga cikin magada in ɗaya daga cikin magada ya nemi a raba tarika ko in dai ya nemi a raba tarika to dole ne a raba in ɗaya ya nema saboda haka a lokacin nan dole alkali ya sa tun da ba zai yiwu a raba ya zama to kowa ya samu kasonsa ba hanyar kawai da za su amfana da shi an raba shine a sayar a raba musu kudin to wanda ya ba zai yarda ba sai a tilasta shi ya sayar da kasonsa to kaga shi ma wannan tilastawa ne mutum ya sayar wato ya sayar da abin da ya mallaka a tilasta shi ya shiga cikin ciniki saboda maslahar wani saboda maslahar a shuraka maslahar waɗanda suke yi tarayya tare da su to akwai abin da ba a sharɗantawa shine a cikin ciniki na farko dai alfurriya ba a shartanta a cewa sai ɗa shi ne zai iya yin ciniki bawa zai iya yin ciniki domin bawa ma yana iya mallaka saboda haka shi ma zai iya ciniki haka zalika musulunci musulunci ba sharaɗi ba ne wajen mu'amalar ciniki a illa a waɗansu surori wanda za mu ambace su ba sharaɗi ba ne kan cewa wanda za yi ciniki da shi dole ya zama to musulmi tare da cewa akwai yiwuwar cewar shi wanda za ka yi mu'amala da shi wanda ba musulmi ba asalin dukiyarsa ba halattacciya ba ce amma wannan ba zai hana kai mu'amala da shi ba kwanan da mun karanta hadisin nana Aisha a cikin umda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai abinci alkama daga wajen bayahudi sa'i talatin bashi ya bayar da jinginar silkensa kafin ya bayar shi jinginar silkensa ibu da ya ce wannan ya nuna halaccin ai mu'amala ta ciniki tare da wanda yake ba musulmi ba ba tare da an bincika a jikan cewar ko asalin abin da yake sayarwa ya same shi ta hanyar halal bane ko ba ta hanyar halal ba kaga ai yahudawa suna mu'amalar riba wa aklihimur riba wa qadnuhu an da cin riba da suke yi bayan kuma an hana su akwai yiwuwar cewa asalin wannan abincin da yake hannunsa zai iya yiwuwa daga riba ya same shi amma annabi sallallahu alaihi sallam bai bincika wannan shi yasa ne wannan tana daga cikin suwar din da suke cewa tarkul eh, tarkul istifsar fi maqam fi qadaya al ahwal ينزل منزلة العموم في المقال barin bincike a cikin irin waɗannan ƙazaya waɗanda suke iya ɗaukan fuska daban-daban ana ba shi hukuncin umumi mai gamewa wanda menene umumin da ke cikin wannan wato za a yi mu'amala da ba yahudi wajen sayan kayansa sawa'un an san asalin dukiyar tasa cewa halattacciya ce ko ba a san asalin dukiyar tasa ba shine wajhul umum umumin babu wani kaidi in dai kan cewar in dai mu'amala kai da za yi da shi mu'amala ce ingantatta to ya halatta kai mu'amala da shi inda ba don wannan ba da yanzu idan mutum kana da supermarket idan kana da supermarket idan mutum ya zo daga sabon gari ya zo zai ce kayan ka sai ka so mu cewa to ina aka samu wannan kudin daga wace mu'amala ka samu shi ko asali daga banki ka samu shi ko barasan nan ce da kake sayarwa daga ita ce ka zo ka samu wannan kudin sai ka so masa wannan to da an yi wannan ai ga harafin ya isa to kuma shi ya sa ne waɗansu waɗanda ba su gane wannan asali ba lokacin da ake so a kafa bankin ja'i cikin waɗanda suka sai shares akwai waɗanda suke ba musulmi ba da dama suka je suka sassai shares ɗin ja'i bank to sai waɗanda suka ce to ku kun ce ba kwa cin riba amma kuma kun karɓi shayar ɗin wanda yake su ba su damu ba za su yi mu'amala ta riba ɗin yaya za ku yi kenan ba kawai kamar kuna cin riba ban ne ta wata hanya to rashin sanin wannan asali ne kan cewa wato dukiya idan ba ta ayyana ba idan ta ayyana akan cewa wannan dukiyar bizar ita ce dukiya wadda take haramtatta to shine kaɗai ba za ka yi mu'amala da mutum ba ka san dukiyar da zai baka kama alal misali ka zo za ka sai gida a wajensa sai ya zo ya sayar maka da gida wanda ka san wannan gidan gidan marayu ne da ya an ba shi ajiyar gidan marayu zai saya ba ya kwace ya zo zai sayar musu to nan bai halatta ka je ka sai wannan ba tun da wannan ya ayyana cewa dukiya ce haramtarka amma sauran dukiya wadda take domin ita wato dukiya fulwa dukiya kudi ba baka zamantowa baya zamantowa ayyananne wato baya zamantowa ayyananne da in dai ba ka yi ta'ayyinin ba ka keɓance shi kar ka zamanto kama an je ba fulatani ne ya je banki ya je ya ajiye kudinsa Eh, shi kenan sai ya ga kudin da ya bayar wani ya zo ya bada cek an ɗauko kudinsa ana bayarwa ya ce dama an gaya min ku barayi ne ba duk kudi na to shi bai san cewa alfulus la ta ta'ayyan ba <laughs> eh. in aka kayyade an san cewa kana da wannan kudin shi kenan to <clears throat> to wannan asali ne kan cewa za ka iya mu'amala da wanda ba musulmi ba mu'amala sai da sayarwa illa a cikin suwar ɗin da aka hana daga ciki shine a wato a daga ciki shine ba za a bar kafiri ya sai bawa musulmi ba lokacin eh, ana cinikin bauta saboda in ya sai bawa wanda yake musulmi ya zamanto ya samu sabil ta farkin rinjaye akan kafiri ya samu tafarkin rinjaye akan musulmi kuma Allah ta'ala ya ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al na sabila na biyu shira'ul mushaf sayar da mushaf saboda asalin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi tafiya da alkur'ani ya zuwa ga ardul azum to amma wannan shi ma kun ga dole mu ɗauke shi da irin abinda wato a lokacin nan ya zama to shine illar hanin illar hanin shine tozarta da wulakanta alkur'ani amma yayin da ya zama to babu wannan tsoron babu wannan illar to hatta shi ma ka sayar ma da wanda yake ba musulmi ba ka sayar masa da alkur'ani babu laifi domin musamman in ya zama to cewa ya saya ne mai fassara domin ya fahimci abin da ke cikin alkur'ani babu laifi ka sayar masa da wannan domin wannan hukunci yana juyawa ne tare da matsala da kuma fahimtar menene asalin hannun wanda aka yi to sai matsala ta karshe wadda take da alaka da wannan wanda mun yi ishara a kanta shine cewa duk wannan hukunci hukuncen da aka yi ana magana ne a kan ashahsul wato ashaksul tabi'i wanda ake ce ma natural person mutum na hakika hifsan dan adam mutum wanda yake da tunaninsa da hankalinsa shine zai jibinci ma kansa abu duk wannan hukuncin yana kansa to amma akwai mutum wanda yake ba na hakika ba mutum ne wanda yake na hukunci wanda doka wanda shari'a ta turawa ita ta kusan yaya ta shi duk da yake akwai shi a cikin musulunci amma har sai ake ganin babu shi a cikin musulunci abinda ake ce ma juristic person mm, juristic person wato a shahsul hukmi ko a shahsul itibari a corporate person wato kamar kamfani kamar kamfani kun ga yanzu ai kamfani za a ce kamfani yana da motoci kamfani yana da ofis kamfani zai saya kamfani zai sayar kamfani ana bin sa bashi to shi yaya za mu tsabbaka waɗannan hukunce-hukuncen akan kamfani shi kamfani ya halatta zai iya zamantowa aqid zai iya zamantowa ba'i'u zai iya zamantowa mushtari a shari'a to muka koma a cikin shari'a musulunci akwai wannan abu tunda kun ga a cikin shari'a baitul mal an dauke shi mutum ne baitul mal yana cin bashi bal har musamman a wajen hanafiya suna kasa baitul mal kan cewa akwai baitul malin haraj wanda kudin da ake kawowa na fai'u na ganima nan ake sa shi akwai kuma baitul mali sadaka kudin da ake kawowa na sadaka na zakka a nan ake sa shi saboda haka idan alal misali aka samu daga cikin abin ake bukata na kare al'umma na sayan makamai abin ke cikin baitul mali haraj ba zai kai ya zuwa ga ya sai wa'annan abubuwan da ake bukata ba amma kuma akwai rarar kudi a cikin baitul mali sadaka akwai kudaden zakka to za a iya ɗaukan bashi da kudaden zakka a kai wajen baitulmalin haraj sai zama to haraj ana bin sa bashi daga zarar an samu ganima sai a mayar sai a ba mu fukara amma da baitulmalin sadaka zai zama to yana da bukatar kuɗi sai aka ɗauki bashi a ciki sai aka ɗauka daga cikin baitulmalin haraj aka sa a wajen baitulmalin sadaka aka raba matalakawa to shi bai malin sadaka ba zai biya bai malin haraj inda dama ai su fuqara din suna da haƙƙi a cikin al-haraj sabanin al-haraj masu haraj su ba su da haƙƙi a cikin fuqaha wato fuqara a cikin kudin fuqara to kaga wannan ya nuna kanta fuqaha din mu suna da wannan idea da wannan fikirar na juristic person wanda za a ce wannan wato shi shi baitul mal din ai ba wai gidan ne ba ko ba gidan bane amma an ba shi sifa ta hukunci wanda zai iya mallaka kuma za a iya sanya shi ya ɗauke ci bashi kuma ya bada bashi haka zalika masallaci masallaci shi ma malamin sun yi magana a kan wannan kan cewa da wato a masallaci ne masa wakafi yanzu kamar ka'aba akwai mutane da akwai akwai akwai gida gidaje a makka wanda gidaje ne an bayar da su wakafi kan a rinka sayan turaren da ake shafawa a ka'aba wa'annan gidaje duk da wakafi ne su to wa'annan gidaje duk da wakafi ne amma wakafi ne wanda yake da mallakar wannan wakafin wanda yake da haƙƙin istifada daga wannan wakafin shine masallacin ka'aba ko kuma idan masallaci idan aka idan wani mutum ya zo ya ba masallaci kantuna ya ce wannan masallacin ya bayar da su kantuna ne sai masallaci ya bayar da kantunan nan haya kudin da suka shigo na hayan masallaci wannan mallakan masallaci ne wannan mallakan masallaci da masallaci za a ci bashi a zo a ce za a je za a ci bashi a sai shimfudu a nema a biya wannan kudin hayan da aka biya masallaci shi ne biya saboda haka shi kansa masallaci ya to sha itibari haka zalika wakafi kamar yadda muka sani misalan da eh, akwai misali wanda yake sun kawo su don haka wato babu bambanci tsakanin wanda yake wato a shafi tsabiri wanda yake shi natural person ne da kuma wanda yake a shafi itibari juristic person a wajen shiga cikin mu'amalar ciniki a sifarsa na mai sayarwa ko a sifarsa na mai ke ah, kuma a haka dukkan wato alma'ayir ah, wato ah, a haka aka tafi a kan fatoyi na matsalo na wato mu'amala hada-hadar kuɗi a cikin wannan zamani dangane da abinda ake a bankunan musulunci da kasuwannin shinko da sauransu duk ana ɗaukan kan cewar wato za a iya fama a duk wani abu duk wani wato duk wani duk wani abu wanda yake za a iya bashi wato za a yi masa hangen mallaka za a yi masa hangen cewa yana da zimma yana da haƙƙin ɗaukar nauyi za a iya bashi wannan sifa gayarsa shi ba zai iya yin abin da kansa ba dole alƙa'in wanda yake tsayuwa a kansa shine zai yi kamar wanda yake tsayuwa kan dukiyar maraya kamar yadda na Umar radiyallahu anhu ya ce ni na sanya kai na dangane da dukiyar al'ummar musulmi kamar wanda yake kula da dukiyar maraya idan na bukatu na ci daga ciki idan kuma na wadata ba zan ci komai daga ciki ba to kaga shi a shahsul itibari wato wanda yake a corporate body wanda yake shi ba mutum ne na ɗabi'a ba to wanda yake kula wanda zai kulla dukkan wani agaji a maimakonsa shine wanda yake da haƙƙin wato kula da sha'anin wannan cibiya ko wannan mu'assasa ko wannan asusu zan za a iya yin asusu ma sifofi da yawa zai iya ɗauka wanda yake yanzu duk gasu nan. suna zuwa da a cikin mu'amalar hada-hadar kuɗi daban-daban wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi na muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu ala rasulillah wa ala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ka tambaya da aka turo wannan yace assalamu alaikum zafar kamalan amin akan samu yanayi na wallafa littafi sau da yawa sai mutane su ce sun sayi kwafi daya zuwa sama akan wani kudi bayan an gama taro sai a ta bin su ba da kudi amma sai su shin su ma ya zama wajibi a tilasta musu biyan wannan kudin Allah kara ma lafiya da nisan kwana amin wannan matsalar ta gini ne akan a kan matsala da akwai saɓani tsakanin mazhabobi a mazhabar malik ana yin abinda ake ce ma al'ijab ka ce duk duk wanda ya sayi abu kaza nawa da kuɗi kaza ne to idan kawai ya zo ya kawo kuɗin to ya lizince ka dole ka bashi wannan ba za a ɗauke shi a matsayin tayi ba za a ɗauke shi a matsayin ijab ne ka ce ka tsayar ne saboda ka duk wanda ya zo ya saya cinikin ya kudu amma a aljumhur sun tafi akan cewa a'a dole sai tukuna wannan za su ana ɗaukansa a matsayin tayi ne a matsayin tayi ne da bayyana farashi to don haka a bisa usul din mazhabin malik rahmatullahi alaihi bisa wannan wal ilmu inda Allah a fahimta ta wanda idan duk wanda ya zo ya ce yayin da mai littafi ya zo ce to ga littafi nan an yi a shirye na ke na tayar da duk wanda ya zo ya ce ga shi adadin kwafi da zai tsaya ga kuma kudin da zai tsaya to kaga ya riga ya yi ijar don haka idan wani ya zo ya ce ya saya ba sai an zo kuma an ce masa ka sayar ba sannan ciniki zai kullu daga zarar wani ya zo ya ce na sayi guda kaza a kan farashi kaza to ciniki ya gudu don haka sai a lizince shi dole sai ya za a lizince shi dole sai wannan ba ma alkawari ba ne kulla ciniki kuma ya ayyu allazi na amuru an kubil a bisa a matsabar a bisa wannan asali na malik wanda Sheikh Dardir ya faɗi wannan dangane da wato al-ijabul am wato mutum ya yi ijabi mai bayyanawa ya ce wato ya bijirar da sayarwarsa ga abinsa to duk wanda ya ce ya saya ya lalace shi ba sai daga baya kuma ya zo ya ce to na sayar ba wannan ijabul am din da ya riga ya yi bijirar da faɗar da ya yi tun farko za a ɗauke shi akan cewa kamar ya sayar ne da haka duk wanda ya zo ya ce ya saya da kaza to shikenan an riga an kulla ciniki bai to ana matsayin wato musawa bai zamanto ana matsayin kai da na sallama ko ba sallama ba an riga an wuce wannan marhalar an kai marhalar kawai na sayar jira kawai kake yi wanda ya ce ya tsaya shi mai ce ya tsaya amma a wajen jumhur dole za a ce a wannan zai yi tawakkufi akan sai an sake insha'in wato an kulla ciniki wannan abin da wannan ya zo ya faɗa akan cewar ya sayi kwafi kaza a matsayin kaza to ana jiran shi kuma ya to ni kuma na sayar maka kafin a ce an kulla ciki amma duba da yanzu yadda ake da kuma yadda wato ake a wasa da wato mu'amala ta alkawari da mu'amala ta cika al'uqud alizm a yi riko da abinda yake abinda yake malaman malikiyar suka tafi a kai shine ya fi tsare haƙoƙin mutane domin ko mutane su daina wasa su daina yaudara don sau da yawa mutane suna amfani da wannan domin wato a su domin su rinka riya kuma daga baya abin ba daga baya su rinka wahal da mutane ana neman su je su biya ba za su biya ba to wannan dole zai ce su idan mutane idan suka san cewar shar'an a gaban Allah jalla wa'ala idan ba su biya wannan kudin ba sun to wato suna da laifin wato warware alkawari suna da laifin rashin cika hukud rashin cika yarjejeniya rashin cika abin da mutum ya ɗora kansa da shi Allah ta'ala ya ce ya ayyuha allazina amanu awfu bil uqud ya ku wanda kuka yi imani ku cika abin da kuka yi kuka alkawarin da kuka lizimta ma kanku wato kuka ɗaure kanku da shi A wannan shi ne abin da ya bayyana a gare ni dangane da wannan matsalar wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in